mu ya riga ya zame abin da tsaraici ya zame abin birgewa musamman ma ta hanyar yanar gizo abinda mutane da yawa ke amfani da shi su nuna wa kowa yadda jikunansu yake ko kuma zance abinda mutane ke amfani da shi domin su samu abin duniya da shi kafin mu ci gaba da wannan bidiyon zan so ku dubi wayannan hotuna irin wayannan shin me yasa mutum zai irin wayannan hotunan kuma ya dora su a yanar gizo idan kai mai tafiya da zamani ne kuma kana so ka san abubuwan da ke faruwa a duniya a yau da kullum to ka yi subscribe a wannan channel din saboda mu ji daɗin sanar da kai a bidiyon mu na gaba zamani ya taho mana da abubuwa daban-daban wasu kuwa suna amfani da shi ta hanyar da ya kamata wasu kuwa suna amfani da shi ta hanyar da bai dace ba ko kaɗan a misali yanan gizo yanan gizo an kawo shi ne saboda ya tallafa ya taimaka wa jama'a musamman ma 'yan makaranta ko kuma mutanen da suke a cikin bincike wato research ko kuma wani abu su samu hanya mafi sauki inda za su samu ansoshin tambayoyinsu ba tare da bata lokaci ba a hakan kuma yanar gizo ya sake taho da dama da mutane za su yi cuɗanya da juna ko kuma za a sada zumunta tsakanin juna daga duk inda kake a faɗin duniya wato za ka iya tura rubutu kamar ka gaida mutum za ka iya saka ɗora hotuna musamman kamar irin instagram facebook twitter tiktok a snapchat da dai sauransu to amma wasu kuma suna amfani da wayannan kafofin yada zumunta musamman domin su yi wasu abubuwa da bai dace ba a musamman 'yan mata na zamani akwai wadda ake kiran su slay queens wato 'yan mata wadda su sun yadda da birge jama'a ne kawai duk wani abin da za a yi to wannan abin ya samu a tushe ne a lokacin da jarumai wato manyan mutanen da suke fim da suke wakoki a can kasashen turai suke irin wayannan hotunan da suke dorawa. saboda haka yarinya da take zaune a gidansu kawai wadda ma ba wani sana'a ne da ita ba ko abinci sai iyayenta sun bata za ta koma ɗakinta saboda ta san iyayenta ba sa zuwa tiktok su ga tiktok iyayenta ba su da instagram iyayenta ma ba sa yin facebook saboda haka ya zame dama wadda za su ɗauki hotuna kowane iri su saka ba kuma don wani abu ba ba saboda wani dan dalilai nasu da suke tunani shine hanya da za a yi ko kuma a'a mu samu stardom muna so duk inda muka wuce a ce mana aigawa ce muna so duk inda muka fito a facebook ko instagram muka posting hotuna mutane da yawa su like mutane da yawa su yi comment wannan abubuwan ya riga ya zame mana wani abu wadda yanzu yara ba sa jin magana musamman a 'yan mata idan suka ɗauki hotuna wasu za su ɗauki hotunan tsaraici wasu za su nuna siffan jikinsu su ɗauki hotuna su tura saboda a irin wayannan abun yana suna gani zai kara musu daukaka eh, zai kara sa a san su zai kara sa mutane ke musu waya ai wace ce ai wace ce ta zo nan wace ce ta zo nan wasu su kuma musamman suna yi ne su samu samari wadda manyan samari masu kuɗi wadda za su zo su gan su ci ai wannan ina son yadda jikinta yake a ah, lalle zan neme ta da sauransu saboda haka tsaraici ya zame ruwan dare yanzu haka a yanan gizo idan ka shiga instagram yanzu haka ka ce kawai bari ka duba abubuwan da ke faruwa kawai ka ga dai hotuna kawai na mutane to maganar da nake gaya muku shine ya yiwu ma ka ga hotunan da kwata-kwata ba za ka so ka ganshi tare da iyalanka ba ba za ka so ka ganshi tare da dan uwanka na kusa da kai wanda kake girmamawa ko kuma yake girmama ka ba ba za ka so dai ka ga wannan hoton tare da wani ba sai dai kai ɗaya ka dan fake a gefe kana kallo saboda gaskiya abinda da 'yan mata suke a ciki ko kuma abin da hotunan suke nunawa ba abu ne da za ka yi alfahari da kallon shi da duban su ba saboda haka dalilan me yasa mutane suke yin irin wayannan bidiyo ko kuma me yasa 'yan mata suke irin wayannan bidiyo shin ka zauna ka yi tunani a ran kanka me yasa 'yan mata suke irin wa'annan bidiyo ko kuma kana ta tunani a'a kawai suna yi ne kawai musamman sun ji daɗi kawai za su yi shi to kowa da dalilin da yasa yake yin wannan abun kuma dalilin da yasa suke yin wannan bidiyo dalili ne wadda ni a gani na ba dalili ne kwakwaran dalili wanda yasa lalle dole sai mutum yayi ba amma abu ne wanda ya kamata mu yi dubi a kai kuma dubi nan da za mu yi a kai saboda mu kula da abin da suke a instagram a kula da abin da suke a facebook mu kula idan kana da kanwa ka bita instagram idan kana da adda ka bita instagram idan kana da aboki ko wani abu ko budurwa ko wani abu ya kamata kuna bin juna a instagram kuma kuna faɗakar da juna idan mutum ya dora abin da bai bace wace eh ko kuma wane eh abin da ka dora nan gaskiya bai zauna ba saboda ai wannan ba tarbiyya bane idan ko me shi ya dora abu mai kyau kai da kanka zaka lakin kai comment ka ce a wannan hoton yayi kyau saboda haka a irin su ai suna da kyau a saboda haka dole ne mu duba yadda abubuwan suke a cikin wannan bidiyon zan nuna muku abubuwa daban-daban mata daban-daban da suka yi wasu irin bidiyo daban-daban daban ko kuma suka yi hotuna daban-daban daban idan kaga akwai wanda hoton da bai maka a ciki ba ko kuma hoton da kake gani akwai gyara a kai to musamman ya kamata ka yi comment a ƙasa a nan ka gaya mana kai ya kake ji game da irin wayannan abubuwan kuma me kake gani ya kamata a yi domin a shawarci wayannan mutanen su daina irin wayannan abubuwan ko kuma ka gaya min cewa dalilansu lalle ya kai kwakwaran dalili ne cewa su yi abin da ya kamata su yi abin da suke yi idan ko dalilansu bai kai haka ba to menene shawarar ka ko menene shawarar ki sai ku yi mana comment a ƙasa nan saboda haka ku yi mana comment a ƙasa a nan saboda mu ma mu duba kuma mu ga ta hanyar da za a bi ake shawartar irin wayannan mutane kafin nan nan in bar ku ko kuma kafin nan mu kai karshen bidiyo nan na muku alkawari zan nuna muku bidiyoyi ko kuma da wasu a hotuna a nan ba na yi ne domin tsangwami wani ba ba na yi ne domin in cutar da wani ba kawai shawari muke nema domin masu yin irin wayannan abubuwan kuma ba mun yi bane idan ka ga hotunan kama a ciki ko kuma wani abu kada ka gani kamar musamman mun yi ne domin mu tsangwame ka muna kawo example ne da irin wayannan abubuwan da ke faruwa saboda mu magance shi ba lalle bane sai kin dauki hotunan tsaraicin ki kin nuna a fili kafin ki samu saurayi ko kuma kafin ki samu ɗaukaka shi ɗaukaka Allah ke kawo shi kuma Allah ke karba idan Allah bai nufe ka da samun ɗaukaka ba ko tsirara kai yawo a bakin hanya ba wanda zai kula da kai idan kuwa Allah ya nufe ka da shi ko da kina sa himar ne har ƙasa kullum kina rufe ki idan Allah ya taimake ki Allah ya sa cewa zaki samu ɗaukaka zaki samu wannan ɗaukakan kuma idan Allah ya sa za ki samu saurayi babba mai kuɗi wanda zai aure ki daga baya ya mutunta ki to kin san cewa idan kika yi abubuwan tsaraici a Instagram ko a Facebook facebook a dai a duk inda kika dora ya yiwu wannan abin ya affecting inki ko kuma sai ma kin tashi kin ci serious zaki aure mutum serious ma shi mai yawa bai kula da abubuwan can da kike dora ba maybe ya san ki ne a cikin angonku sai ya zo ya ga a ce mishi ai ga abin da kike a yanan gizo to kin ga wancan abin idan so kin ga wancan abin idan mutum ne ba mai son irin wayannan abubuwan ba ya yiwu ki samu matsala ko kuma a fasa auren ma daga baya ko da ma ya aure ki ba zai mutunta ke dauke ki da mutunci ba saboda ya san cewa lalle kin yi rayuwa rayuwar da ba kyau amma kuma za ki aiki kiyaye wa kanki ki daura hotuna masu kyau wanda za su nuna a cewa ke din nan mutumiyar kirki ce kuma kin ɗauki koyarwar iyaye kina amfani da shi saboda haka mai kallo da sauraro a kafin nan in tafi bari zan dan play muku wayannan video din ku kalla kada ku manta ku yi comment ku ga mana menene ra'ayinku akan wayannan irin wayannan video ko kuma ya kuke ji game da irin wayannan video saboda nan ne zai taimaka mana dukan mu mu taru mu shawarci masu wannan abun banda zagi banda cin mutunci a cikin wannan comment din ka faɗi abin da ya kamata ka faɗa a matsayinka na mutum da ya ga wannan bidiyon kuma ya ga wayannan hotunan kada ka tsangwami mutum ko da ka ga hoton wanda ka sani kada ka zage shi kada ka ci mai mutunci saboda anan ba ma cewa mutane mutunci sai dai mu yi abin da za mu yi mu gyara musu hankalinsu ni ne na ku bature zambu kada ku manta ku yi subscribe kuma a ku taba wannan kararrawar idan a wannan bidiyon har ya taɓa ranka kuma ka ji kana so kai tsokaci akai kai kada ka manta kai comment sai mun sake saduwa a wani bidiyo na gaba daga nan barewa tv nake muku sallama